shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ƙaddamar da jadawali ko taswirar farfaduwa da tattalin arzikin najeriya da kuma bunƙasa ƙasar na tsari wanda zai kai shekara hudu wanda ya samu halarcin duk masu ruwa da tsaki a fagen mulkin najeriya daga majalisar ƙasa har zuwa ɓangaren shari'a da dai sauransu a gurin taron shugaba muhammadu buhari ya yi nuni da irin muhimmanci da kuma nasarorin da gwamnatinsa ta samu tun lokacin da ya karbi ragamar mulki dangane da yaƙi da ta'addanci wato samar da tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfaduwa da tattalin arziki wanda ke ganin cewa wannan taswira ko kuma tsarin da za a fito da shi zai taimaka matuƙa gaya wurin cika alƙawarin da gwamnatin apc ta yi na kawo ci gaba da samun nasara da farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da ya haddabi 'yan Najeriya. Wannan tsarin mai manufar dawa da Najeriya akan turba ta ci gaba da bunƙasa mai ɗorewa zai kasance ginshikin kawo amfani ga Najeriya ta yadda ba za a koma muguwar hanyar da aka bi a baya ba wadda yanzu ake nema a kaucewa wadda kuma ita ce ta yi sanadiyar kai Najeriya a cikin halin ni yasu da Najeriya ta samu kanta a ciki kamar da yadda Malam Garba Shehu babban jami'in hudda jama'a a fadar gwamnati yake kara mu haske a filar da na yi da shi bayan da aka kammala wannan kasaitaccen taro shi wannan sabon wato tsari da aka fito da shi babban manufa shi ne ya za a gina tattalin arziki na Najeriya arziki ya buwaya ƙasa irin karayar arziki da ta samu a 'yan watannin baya dinnan ba za a sake fadawa a irinta kuma wani matakai za a ɗauka domin a fita daga cikin shi kansa mawuyacin halin tattalin arziki da aka shiga matakai da yawa an zayyana su waɗanda suka haɗa yadda za a rungumi aikin gona da yadda za a kafa masana'antu musamman ƙanana-ƙananan masana'antu waɗanda gwamnati za ta yi ƙoƙarin samu kuɗaɗe daga gida daga waje a ba da basu suka ga mutane su kafa su su kuma an sun kafa su ɗauki 'yan uwanmu 'yan najeriya aiki mu a 'yan ƙasa mu yi ƙoƙari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai an shigo da su ga waje ba harkar abinci sutura abubuwa na rayuwa na yau da gobe yanzu kamar misalin man fetur din nan da yake duk arzikin da Allah ya bai wa Najeriya na man fetur muna da matatan man fetur hudu a ƙasa nan kusan a tsaye suke shekaru da yawa da suka wuce kashi arba'in da biyar na kuɗin da Najeriya take samu a ƙasar waje man fetur ake siyowa ana kawo gida yaya za a yi daga baɗi watakila a ce matatunan duk ta da su sannan watakila kashi kamar sittin na man fetur da muke amfani da shi a gida an same su ana yi a nan watakila cikin shekara hudu da aka ɗiba a wannan sabon tsari ya zama na ma sayarwa muke yi a ƙasashen waje akwai abubuwa da yawa da abin ya kunsa waɗannan suna ɗaya daga cikin su to amma in ka dubi sha'anin noma shine ake ta cewa tushen arziki kuma ƙasar nan da shi shugaba buhari ma ya bayyana muhimmancin noman wurin farfaɗa da tattalin arziki amma kamar har yanzu amma ɗora harsashe ko ginshikin samun nasarar shi ba ta fuskar eh, tallafa manoma na kayan noma da su takin zamani da iri da sauransu saboda har yanzu ana ta ganin cewa siyasa tana shigowa a wannan tsarin ba a taimakawa manoman sai dai a taimakawa 'yan siyasa da watakila ba manoma bane daga cikinsu da dama wannan magana ban ce haka take ba saboda wanda duk ya san wannan kyakkyawan tsari misali da aka fito da shi na samar da taki a najeriya yanzu haka da nake magana taki da aka samar da shi a nan gida tsakanin su kaduna su kano wato ma'aikatu ko kamfanonin sarrafa taki sun yi taki da aka kai kasuwa ya kai kusan tan dubu dari biyu da hamsin a yanzu kasancewa duka-duka shekarar dubu biyu da sha shida taki tun dubu ɗari uku kawai aka shigo da shi a kai fatan mu shine sai an yi taki yan ɗaya a bana a wannan shekara cikin lokaci nan gaba kankani taki sai an fi da shi daga najeriya an sayar in ban da haka shi taki da ake yi a wannan tsari na ofishin shugaban ƙasa farashi ma ake bugawa tambarinsa a jikin buhu kowanne cewa kada a saida wa mutum ya wuce naira dubu biyar da ɗari biyar sannan akwai abubuwa da yawa yanzu kamar irin suka da ake fitowa da su wajen noman shinkafan nan babban bankin najeriya wato central bank yana ta fito da kudade jihohi ana ba mutane shi kansa bankin noma wajen biliyan 25 aka ba shi wanda yake ba wa mutane su kansu jihohin yanzu sun fara kamawa saboda aka ba daidai ne a ce a ba a tallafa abun shi dambu aka ce in yawa bai jin mai sai a hankali malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnati a tattuna da ne da shi a abuja bayan shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da sabon tsarin da najeriya za ta bi domin farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarta umar faruk musa amurka a abuja najeriya